addini yanzu bai zama yana da wani kuma mai ba sai dai abin da ya zuwa su kawo mana wannan yana shafan ya'ya ne mata ko kuma yan uwa mata an gane ka duba Allah ne kuma da kuka ya ambata a bakiya mace ya ka ce gaura a bakin ta kare ne bai kana kuma wani da a ne idan akwai da miji ba zai kire ta daga wannan sai a kuma da ta ne zakarin mutum har da in ruwa ita ma ita kadai tana da nawa tana da rabi to ya kasance akwai ɗan uwanta da miji zai su kowa fa in kana wata rijalan wa nisa fa li zakari mithlu hadhihi al-ukhtayn ana iya cire mutum daga rabanki a mayar da shi a binci fa'ida ta goma sha ɗaya yana zama kai da sahabbai suke koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman fatawa ba ta yi abu da ta ko kuma sai sun aikata su yi tambaya da ne aikata abu sai abu da yake cewa mutum sai kuma da Allah yana fatawa wai ya aike ka gane amma su ba sa aiki da sun tambayi Allah ya zo a nan ba za ka ga mai yi ce to ya ya da dukiya ta hmm? ya da ya ya sai Allah kuma ka saka da da kuma ta da Allah baya fatawa da ta in ka tambaye shi mai zai da zai da kana Allah ya yi ya sauke da wani fa'ida ta goma sha yana da maka muhimmancin wasiya muhimmancin ne wasiya sannan fa'ida ta goma sha uku ana fitar da bashi kafin gano da wani kuma yadda Allah ya kera sai da ayo min ba da wasiyyati yubi biha aure min ba da wasiyyati يوصين بها أو جيد من بعد وصيته توصون بها أو جيد فلن من بعد وصيته يوصى بها أو جيد ولا أنا ما بقول أما إذا تقول تقول إيه هذا تقول إذا جاء آية كذا يقول كذا أما إذا تقول أقول أما إذا تقول من بعد الآية كذا yuti biha aulaini yace abarukum wa abnakum mun ga da mun ga gurin a aya ta sha biyu da Allah ya ambata wa la kun ma taraka azwajukum in lam yakun lahu walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna yace min ba'd wasiyatin yuti da ta kuma ta kira shi ne yuti da biha aulai biyu ke da ko وسيكم ولهن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم في من بعد وصية توصون بها أو دين تؤمنا وزي إن كان لكم الورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية yana da maka muhimmancin mawdiya amma muna da mawdiya mu ya jama'a yanzu akwai wata makaranta da ake ginawa na islamiyya wajen kiran sarkin fulani yanzu ana buƙatar abin da makarantar ne to kaga da za a wani mai kuɗi biyu wata naira kaga ita kuma ta kata ruwan baki ba ba ce ba da nawa duk abin da ya saura to amma akwai dafa da ya muke kira baba da bautar karfin da yake da shi sai mai da ruwan baki shi ne suke ce mai naqlun min ta'qibin ila fardin wani yana shafan baba yana shafan kaka matsala ta sha biyar mu duba gudun Allah da kuma da kuka wajen kalala وإن كان أجل يشرب كذلك أو امرأة وله ظهر أو خف فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هو يقول لك هو in mutum da yake zai gaji wasu ba amma da kada ya zama ba na ba jika ba kula ba kaka idan ya kasance da dole da tarayya kuma an ba ka ɗauka ba sai ibn kabir ji yake gaya mana cewa an ba ban da karatu ba dan uwa na wajen uwa mace da namiji ko namiji da mace duka daidai da daidai namiji a wurin ba shi da ƙarfi namiji gaban mace kamar da yawan wurin maza da ta ne wani kuma ta su ne maza saboda ne namiji ne aka sani da ne ke bane yanzu gaban mace da ke bane yanzu kaga ka zama kai ne wani gida ne ita kuma ita ce mai eh, ita ce mai gida ne kuma da yawa mata suna koke da su akan ba kwa ce ka ne wani ya je kawai ya kawo shi kenan wani ya zama ke to haƙi kawai za a ci ba dole su ka kawo da ba to ka zama kamar kalala kenan wanda ya kasance mazan su da matan to a nan ma ya samu matar ba sarki ke nan inda ita za a ba da kudin sabulu a wannan bai daidai ba kudin asibiti bai daidai ba a tamba bai daidai ba kudin tebale bai daidai ba kudin karyawa bai daidai ba kudin abincin rana kudin dare duka dai ita za a bari da shi to yanzu ka zama kowane wata yake da ka gane sai dai ba za ka koma ka koma tallafi ba ba za ka koma bane kana nan dai a matsayin uwar gida yanzu sai abin da ta faɗa ke yaran ta ba ka ɗaukar ɗawainiyar su mutum da ko aure ya taso ba abin da za ka iya wani na cikin matsalolin mu ba kuma ba a kan kawo da daban-daban ba abin da za ka iya ita ita ce za ta dinga remote kuma za ta dinga juya ka sai kamar da kake juya bibi ga ko kuma buka da remote kuma ita ba ta da take dukiya sai ta fito cewa na da ta ba ta ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba shi da ba biya kaiya kuma kai kake kawo ce ba Yanzu yara ke nan, ke nan sai abin da ta fara, ke kuma ya Allah mun gane yan uwa ne umai ba su da karfi domin ma kar mu zama kamar yan uwa da umai mu zama kamar yan uwa da jirai kamar yan uwa da abai masu karfi karfin da arabu an gane sannan matsala ta sha gida inda aka samu namiji da mace suna daraja ɗaya hmm? kamar wadawa kamar uba da uwa su biyu kawai wala shakka ana ana bibi gawa ana bibi ga uba a uwa sai zama uba ya samu biyu kuwa ta samu nawa kashi daya kamar miji da mata muka duba da zaka gobe da Qur'ani ya zamana miji kamar zai jiya mun masa karatu miji in ya kasance mata ta rasu ta bar shi amma babu ta sai a ba shi nawa rabi kamar ita matan kuma ba idan mutum ne ya rasu babu ba shi da ta sai a ba ta nawa rubuci kaga rabar ta sai ka ninka shi ko yi ka ya ba ta rabar miji ne an gane wannan waka da kowa da ba haka nan da namiji da ya da zakar da kuma haka da kuma yin haka dan uwa shakiki da yan uwa shakikiya haka dan uwa da asi ba za ka hada kawai da yan uwa shi da ka hada uba wannan matsala ta sha shi ne matsala ta sha bakwai na ga zama su gina kan ta sha bakwai ayoyin suna suna wasu kaddamar da maza akan mata kuma wannan shi ne ka'idar Qur'ani duk inda ka kwanakin baya wuce mana sai dai a gurin zina yawa gurin da aka kaddamar da mata a sama ya ka ce an zani ya wa zani a gurin iskanci ne aka kaddamar da mata domin an ba gurin iskanci ba sai dai kuma gurin jahiliya yadda ba sa son mata idan ka kaddamar da mata inda Allah ke yana ba wanda ya so ne ya hamu da mace shawo ina ta ya ka fara gabatar da mata saboda ne mutanen jahiliya ba sa son mata ويهب لمن يشاء الوجود لأن في المثل لا يتباوى بالوجود مزاع كذا أربعة تبعت أكم مزاقه تجعل في أول ومين ومين زمران وإناثا سيما كما يمدع الكلام هو هذا من سياق الكلمات أنا مزاع في آه مزاع جماعة ولا شك وإذا قالوا لك كده فنوني إن كذوبا بإذن الله كتاب الله سبحانه وتعالى قالوا أنت أول نبي أمر أكل أول نبي أمر da fata Allah ya sa mu fahimta Allah ya sa mu dinga rabon gado irin yadda Allah yake so Allah ya sa mu yi rabon irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah ya sa mu yi rabon irin yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi Allah ya sa mu yi rabon gado a kwamitin shari'a ta musulunci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاء الله من أجل مكانه فكنت أبغى أبغى أسكيتي يا يا إمام الوزي إن mutum ya ba shi da bukata zai iya yafewa ya cikin siyasa da al-tahawu cikin kimai mutum ya fita daga cikin rabar zai ce na zama da kukura musamman mutum yana tsari baban sai ya rasu kuma dan gudun da ya bari bai taka kare ya karya ba ya bakwai da dari biyar to kai kana ganin kuma shi yana da miliyoyi sai to da ta ku je ku raba ko ku sadaka da shi babu da shi wannan amma fa lalle sai an raba ba in dukkan magadan da ittifaqi in dukkan manyan manyan in suka yi ittifaqi gaba da shi a cikin wannan kayan da Allah ne sadaka shi ke amma ba haka ba akwai yara kana ta dole sai an raba Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kamar kiyar kiyar kamar kamar kan da kai wannan da wato a kuma za a sa kuɗi da mutane suna kayan eh, irin ka takasai na wata wace to akwai da za a yi ne a yi jilikin sun wata-wata. to kaga sun zama yan kuɗi yanzu in ma sayarwa za a yi za a iya sayar da su hmm? za a iya sayar da su ko kuma a sake zo da wani abubuwa masu amfani domin akan wata wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan domin duk mutumin da ya gaji wanda sai yana ji da shi wannan ba ba ya sunnan da mummunan sunna ko shi wanda ya rubuta ya mutu ya sunnan da mummunan sunna kuma duk wanda ya sunnan da mummunan sunna za a ba shi zunubin wannan nan ko sunanta wanda ya yi da kuma duk wanda ya yi da wannan to kaga sai ka tafiya ba wa tawaki yanzu ya zaka yi na misali mahmud khalil al-kubai shi ne ya tare da shi karatun qur'ani muhammad siddiq al-mishawi ga karatun qur'ani ko idan Allah ya hada da Allah ya za ka yi hada shi da mamman shata da da hajji mamman shata zai haɗu dan kwayo muhammad siddiq al-mishawi da dan kwayo za ku rabuwa za ku rabuwa ko ma ba san komai ba wallahi ba san komai hmm? wannan an sai shi hanyar kaza wannan an sai shi hanyar wani ma daga cikin ku sai ka samu ga giya sosai sosai sosai giya sosai sai ya kusa ya fitila ya fitila sai ka samu ya fara waka a cikin su dinnan da aka ba a ma ba da cikin wani ba yanzu tana son ka su suka gaje ka mutu ba sai ya fitili giya sosai giya sosai fitila ya fitila kuma ga masu an shi nan kuma Allahu amma yanzu ya rasu yake Allah ya fata maka to ka ke nan kai kokari ka bar abu mai kyau kar kai kokarin barin mummunan abu in ka bar mummunan abu ba to zai zama bala'i ne gare ka Allah ya yi sai da take mutum ya yana jifar da zinaka shi ke nan ishtari musamman da zurifa yana da cikin abubuwa guda sauƙi masu hallakarwa mutum kawai ya halaka da kai shi na bibin kamar tun da ya ji wannan ya ji tsoron Allah ya daina wanda ya gaskiya wanda ya cuta masa kuma maganganu da ba an gane ya cuta masa wasu maganganu da ba ba dai magana da ba an gane wanda ya zazzage ta in ma kama da ɗan nauyin yaka dan da dauke ka to ya kuwa da mai ce wani zai mutu ne zai ce maka wani mazinaciya wannan kalmar wallahi za ta halaka da mutum Allah ke to ya kafin fitiri a kan cewa yaya sunna ta wajen da kafin fitiri ga wannan littafin sifar kawai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya mama ya zama matsala shafa da ɗari da shida ke wa min sunna an yakuna da aman cikin mawuyi da wuri yana da cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri a samu wanda zai tattara ta an gani kamar kuma da gani wa, sai a samu wanda zai tattara mana zakatul fitri na da yawa ba ko kuma a ce da shiya shiya da banda domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta Abu Hurairah tattara ne zakatul fitri وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها ابن عمر يا سيدنا باوى karɓi zakatul fitri kuwa za su karɓi zakatul fitri wa hum al su ne ma'aikata alladina yusabbuhum al bi jami'a wanda shugaba kan ya karɓi zakatul zakatul fitri an gani sai a sa wani ma'aikata kamar yan kwamiti wanda za a ce ko da ranar idi ne daga karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai mana haɗa ku da Allah kowa ya fasa zakatul fitri shi nan kama a gaban masallaci to sai muka yi da mun da shi da bukata wani wani wani wani sannan daga cikin mata akwai wacce an bar mata marayu da yawa da wacce da wacce to kuma ta ka zo da wakilan ku to shi ke nan a cikin minti talatin duka mun yi komai mun gaba mun gane wannan sunan koyar da ma za mu yi aiki da ita ko za mu tsaya kan gargajiyanci eh za mu yi aiki da wannan sunan ko za mu tsaya kan gargajiyanci domin gargajiyar shi ne shi ne kowa ya fitar da yadda yake so amma suna shi ne a tattara kaga kamar wannan kwamiti na tallafa marayu kaga marayu da ta ba su abin abin sawa za a sake tallafa musu da kuma ne abinci sannan wani sunan dinai wani su saurawa kaga da Allah sai da zai fi yawa السعي على الأمانة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأسبه قال وكالقائم الذي لا يكفر وكالصائم لا يسكن كما في لا تتعيد من أن لا يجي زما لا تجي ونجي بالضبط وأنا ظن أن في هذا فراسا نبقوا أن نطبق عشاء ثم متى كنت أقول إن ظن في زمن العشاء يقول مكان أقول بالضبط وكالجاهد تبقى مثل من أن لا تتعطي من سلم الله ya da shi da shi a samu Allahumma salli إلى إسماعيل وأخواني وأخواني بعد كذا وله والدي Inilah bini yang tidak terbelakang bini yang ini. Ini menjadi cara bini yang ini. Ini adalah cara untuk memperbaiki demi cara yang ini. Asal tuh. Dia adalah bini yang mana hari ini kita tahu. Dia adalah ayah ini kan. Ayah sama. Dokumen ini adalah itu. Itu.

sallar shugaba mai tsaye ya tafi kanan mata a kiyaye wala kullum mata ta zuwa da su illa da kulla kulla wala ta kai kana da kuka wala da salatu ko ko iman da ta in da da kuje ruhi da bina aure da kuma wala kulla ruhi da dukkan hukumomi da dukkan bayan ina da tilka umurullah tilka umurullah ay tilka al-ahkam al-mazkura وإذا الله التي حدها لعباده شيء إلى أحد يحتاجها وغيره ليعبدوا بها دم أيدي الرسول ولا يعبدوها بل كيف وجدوه إلى أن تلك حدود الله وإذا كنت يا قوم أنت كجوع وإن كانت واحدة فلا النصف وله النصف ما كانت أزواجه كانوا يقولون أن الإمام فكأ عباد الله يبات له إن امرؤ ليس له ولد وله أخت فلها مثل ما ترك تلك حدود الله kada ta kuskura da ke to duk ita ba ta ɗaukar hawiya ta da hawiya ƙarfi ta Allah da bi an ba ta je ta ƙara ta tafiya lafiya da gona da yake wani da shi ne da siyar da rubu wani sai Allah ya ba su koyi ga wani maza in yi zama ba ta ba ta

wannan misali ne ce misali da biyu a nan suratul baqara aya ta dari biyu da ashirin da nawa da ashirin da tara da Allah ya ce ma salatu wa masalatu sai ana yin sabo shi mutum ya kaci matar shi ya dawo da sai kashe kashe ya dawo mutum na matsayin matar shi to fa insa kun bi ma'arufi ko kafirin mu insa dengan itu dah lain berfungsi kita dicoba cara aku ini ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فيستطيع الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به اذا لا تجد تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك da Allah ya kawo maka da take da ta kuma ke bai halatta maka mutane suka sa abin da suka ba mata na sadaki ko biyu ne halatta ka kawo sai ya zama a kan aikin da Allah ya kawo maka da misali bai yi da ko an zai min kulanta shi ke nan ba ku duhu ba shi kuma yana da ba ba yi da ta ba da kawai da gaske ne ba ta da dukiya Allah ya ce bai halatta ba sai dai yana da tsoron illa an ya kawo

تابعين الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأمره من الله فاستمسكوا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو القوم العظيم والذي قبلت النساء تذكر فيه ثاني قال لك الشاهدون العابدون الحاسدون تستطيع مدينة الجوائز والناهون عن المنكر تستطيعها بجولا والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله كذلك كذلك أنا مسيح يسير والحافظون لحدود الله التي وبشر المؤمنين أي بشارة المؤمنين مرتوة تسير يقول أن الله وبشر المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا بذمة الإيمان ku saurara wa inna min Allah maharimu da Allah ta kada zo ne ma kana da shigarta da shigarta in Allah ya ba in Allah ya ba shi ta ta da Allah ya ce wannan babba Allah ya shi shi kadai kawai ya ce shi kadai kawai جنات الجنة akwai imani yarfa illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات اننا نتذكرك وقد تقول كل القران كما تكتاوى الذين سنقول كما درجة قولوا قولي دون أن لا يجبار يوم الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول كما درجة ألا تنبئكم cewa ya aka tabbata a kan gaba can koyo